قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس duha. sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna, Lokaci tsakaninmu da ku shi ne ranar Idi, lokacin da mutane suke haɗuwa don bikin Idi da hantsi.